abin da yake canza ruwa da zai hana a yi alwala ko tsarki da shi shi ne, mala ya ba mu misalai misalai ne kai ma ka iya kawo naka misalai kamar mai manja ko man gyaɗa misali haka ko kuma abin da ya zama irin mai dai haka kamar ka ce kitse mun gane ko shi ma ya fada ruwa kaga ya riga ya canza shi Eh, kamar ka ce datti na jikin dabba wanda ya manne a jikin dabba dabba irin ya yi kwanta ɗin nan kashi ya manne masa a jiki ko sai ya faɗa ruwa wannan da ce shi ma ba za a yi ba kamar sabulu yanzu ba a cikin ruwa shi ma kaga ya riga ya canza shi ko to shi ma ba za a yi da irin shi ba ko kuma ka ce dake irin da yake ya riga manne a jikin mutum ɗin nan shi ma ya shiga ruwa to kaga irin wayannan abin da yasa aka hana yin alola ko tsarki da su idan suka canza ruwa shine me ba su da alaka da ruwa in ka gan su a ruwa zuba su ake haka ne in ka ga mai a ruwa an zuba shi ne to ma abin da malam ke so ya ce mana kenan shine duk abin da aka zuba shi a ruwa ne ko ya fada a ruwa to ya riga har ya canza ruwan to ruwan nan ba zai zama abin amfani ba kun gane yaran amma in ya fada bai canza ba to za a yi amfani da shi yanzu gari ya dan shiga ruwa amma da ka ɗanɗana shi bai baka ɗanɗanan gari ba ko kuma bai canza kalan ba zuwa kalan ruwan gari ba kun san ai kowa ya san ruwan gari amma bai canza ba ilan kaɗan ne kawai sa'annan warin shi yana nan a ruwa to wannan za a yi alwala da shi ba zubarwa za a yi ba za a yi alwala da shi za a yi tsarki da shi mun gane ko kawai abin da za mu riƙe shi ne sai ya canza kalan ko wari ko ɗanɗanon shi ne zai hana mu yin aiki da shi to shi ne ma ya kawo wanda kuma idan ya canza kalan ruwa babu damuwa za mu yi amfani da shi kamar ƙasa ina an zuba ƙasa a ruwa wannan ba zai hana ka kai tsarki ko alwala da shi ba saboda ne dama ai ƙasa da ruwa suna da me suna da alaƙa saboda ruwa dama asali ko ya fito daga cikin ƙasa ko ya zubo daga sama in ko ya zubo ina yake zuba ƙasa don haka shi yasa ya ce idan aka samu ƙasa a ruwa wannan bai hana amfani da ruwan ba haka nan kuma kamar ka ga ruwa ya canza da kalan laka ya zama baƙin ruwa ko ya zama in a baƙin laka kenan ko kuma ya zama ja saboda jan laka ne duka wannan ba zai hana ka yin amfani da ruwan ba ko kuma ruwa ya zamanto yana da ɗanɗanon gishiri misali wannan bai hana yi amfani da shi ba mun gane ko a ɗauko gishiri a zuba a ruwa aga babu wani bambanci tsakanin gishiri da ruwa tunda ana samun ruwan teku da mai gishiri ɗanɗanon za ka ga ɗanɗanon gishiri ne duka wannan bai hana ba sai kamar ah, makamancinsu haka da malam ya kawo mana a taƙaice mu fahimci ruwa kashin bayan addinin musulunci ne na biyu mu fahimci ruwa yana iya canzawa mu ƙin ibadarmu da shi tsarki ko alwala kuma ruwa yana iya canzawa mu yi amfani da shi yanzu guraren da ake samun mai kamar na petro haka nan ko irin su kananzir da sauransu haka ka iya ɗebo ruwa ka ji warin kalanzir ka ji warin fetru wannan za ka yi amfani da shi domin me yanayin ƙasan gurin shi ya kawo hakan mun gane labarin to kenan mu da muke shiga gona akwai lokacin da za mu ga ruwa ya canza kala saboda ganye da suka irin fito a kan ruwa haka ana samu ko sai ka ga abun ya riga ya canza to wani yakan yin alwala yakan yin sallah saboda wannan sai ce ai ruwan ya lalace sai shi ya dawo gida sai kaga lokacin sallah ya wuce mishi alhalin an ce ka bar sallah ya wuce lokacin shi haramun ne kaga mutum yayi kuskure ko saboda me rashin sanin sa da haka ruwa irin wayannan za a yi ne za a yi amfani da shi to anan akwai lokacin da da mutum da dabbobi ake amfani da ruwa guda za a yi amfani da wannan ruwan gudun tsarki ko alwala? Ah. ruwa aka aji sai akuya ya zo tsoma baki ya sha ko mage ya zo sa baki ya sha ko kaza ya zo ta zo ta sha ko ka je gona ɗan rafi ko menene haka da kuke ake ɗiban ruwa a ciki ko menene dai haka irin masu dabbobi din nan sukan koro dabbobinsu su ma su zo su yi ne su zo su sha a gurin aha ya za yi ko ko kawai ruwa kuka aje sai ya bai ɗauko buta ko ina ne ya samo buta dai kawai burro ya kawo buta sai zo tsoma shi a ruwan ya za yi za a yi amfani da wayannan ruwan ko ba za a yi ba za a yi amfani da shi babu abin da ya hana ka sallah da irin wayannan ruwan kun ce alwala babu abin da ya hana mutum yin fitsari ko bayan gida ke shi ba zai iya amfani da irin wannan ruwan ba duk wanda ya bar salla domin shi ba zai iya aiki da wayannan ruwan ba to ya riga ya kama daji in Allah ya kama shi ranar kiyama zai yi bayani don haka ruwa da bai canza kala ba wari ko ɗanɗano ba za a yi aiki da shi. Ruwa da dabba ya zai sa baki ya sha, bai hana ba ko? Tun da ai wannan ruwan bai canza kala ko wari ko ɗanɗano ba, wannan shi ne magana da za mu ɗauka, mun gane ko? Akwai lokacin da kuma akan samu ruwa ya bi ta ƙofar gidan mutum ko ta bayan gida. amma da za ka je ka ga asalin ruwan a inda yake zubowa za ka ga ana wanki a gurin ana ne ana wasu ma na fitsari a wurin saboda rashin sani ana zuba da ci a ciki amma kai a lokacin da zai biyo ta gidanka baka san me aka yi ba in ka ɗiba shi yana nan a matsayin shi na me na ruwa ja ne bayani za a yi aiki da shi ko za a yi aiki da shi ba za a yi tsarki da shi za a yi alwala da shi mun gane labarin ko saboda me manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ruwa da baya gudana mun gane ko ba a fitsari a ciki ko a zuba fitsari a ciki ko a yi wankan tsarki a ciki